Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21, 25. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma ana iya kama mu a kai tsaye a tashoshinmu na gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalot FM da tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa rediyo kuma su a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kai tsaye a yaushe ake so a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu haru Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 26 ga watan Oktoba shekarar ta 2017. Ibrahim Jarmai ne tare da Grace Alheri Abdu daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. An fuskanci cikas a zaben shugaban kasar da ake sake gudanarwa a kasar Kenya. Jami'an tsaron Amurka za su ba da bahasi gaban kwamitin ayyukan soji na Majalisar Dattijai yau dangane da harin da aka kai a jamhuriyar Nijar da ya sanadin kashe sojoji hudu. Kana yau ake kyautata zaton za a fitar da rukunin ƙarshe na bayanan da suka shafi kisan gillan da aka yi wa tsohon shugaban ƙasa Amurka John F. Kennedy. kanan labaran kenan aka saurara to a cikin shirin namu ne za ku ji cewa jamhuriyar Nijar tsarin kasafin kudaden da gwamnatin ƙasar ta gabatarwa majalisar dokoki ne ya janyo ku ce ko me ya haddasa haka akwai kuma haraji akan gado can ne abin da ministry ya gayi ya ba mu mamaki sun ce yanzu kamar bisa kan harakan gado su ma gwamnati sai su shiga cikin marayu sai kuma eh, najeriya inda al'ummar jihar plateau suka fara yi wa juna hudu ba sakamakon yawan kashe-kashen da suka zama ruwan dare a wasu sassan jihar mamakon mu rike ibada yadda ya kamata mun zubar da ibadanmu da krista da musulmi da tattafi mu suna mana cewa duk wanda ya cire rai a gaban Allah ba zai samu aljanna ba. Akwai mu da shirin bango na Jummai Ali, amma duk kafin nan sai kun saurari cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Aron gama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga da kuma rashin buɗe rumfunan zaɓe a wuraren da 'yan hamaya suka fi ƙarfi sun kawo cikas a zaben shugaban ƙasar da ake gudanarwa a ƙasar Kenya. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa kan masu zanga-zanga a Kibera, wata unguwa da ke Nairobi babban birnin kasar lokacin da suke kokarin kafa shingaye a kofunan rumfunan zaɓe. 'Yan sanda sun harbe suka kuma kashe wani mutum a Kisumu yayin wata arangama tsakanin 'yan sandan da masu zanga-zanga bisa ga wata majiyar 'yan sanda a yankin. duk da zanga-zangar da yunkurin gurguntar da zaben waɗansu masu kada kuri'a suna begen ganin an sami haɗin kan ƙasa. Our hope for uh, to unite the country ya ce fatar da muke yi wa mu ita ce ko da wane ne ya lashe zaben zai iya haɗa kan ƙasar da 'yan siyasa da kuma siyasa suka rarraba makonni biyu da suka shige shugaban adawa raila odinga ya janye takararsa bisa hujjar cewa babu abin da zai sauya hukumar zaben ƙasar da ake kira iebc ya kuma fitar da sanarwa a jajibirin zaben yana kira da haɗa kai wajen kin amincewa da zaben. jami'an tsaron amurka za su yi wa kwamitin ayyukan soji na majalisar dattijai bayani yau dangane da kwantan ɓaunan da ƙungiyar is ta yi a niger farkon wannan watan da ya yi sanadiyar kashe sojojin amurka guda hudu robert karen mataimakin sakataren ma'aikatar tsaron amurka kan harkokin tsaron ƙasa da ƙasa da jami'in mayakan sama major janar alhat elton Eh, mataimakin daraktan ayyuka na musamman da kuma dakile ayyukan ta'addanci za su ba da bahasi dangane da musayar wutar da aka yi ranar hudu ga watan oktoba a wani zama da ba za a ba manema labarai damar sauraro ba ana binciken jami'an tsaro dangane da harin da aka kai a kusa da kan iyakan niger da mali da ta yi sanadiyar rasa rayukan sojojin amurka hudu dukansu daga rundunar sojojin amurka ta musamman shugaban catalonia carles puigdemont ya ce gwamnatin spaniya za ta ƙara dagula harkokin siyasa da ke cikin rudani a yankin da ke neman yancin cin gashin kai idan 'yan majalisa suka aiwatar da barazanar da suke yi ta kwace yancin cin gashin kai da yankin ke da shi a wata wasiƙa da ya rubuta wa majalisar dattijai Puigdemont ya ce matakan da ake shirin ɗauka sun saba hankali kuma suna da illa ga al'ummar catalonia ana kyautata zaton majalisar dattijai za ta amince da mulkar catalonia kai tsaye a zaman da za ta yi gobe juma'a gwamnatin lardin dai ta faɗa yau alhamis cewa za a janye jawabin da Frenchmont da ake wato matukar jira zai gabatar bayan da aka yi jinkirin gabatar da shi na tsawon sa'a ɗaya gwamnati kuma ba ta yi wani ƙarin haske dangane da sanarwar ba. yau alhamis prime ministan iraki haidar al-abadi ya ce a kai kasuwa ta yadda shugabannin kurdawa suka yi na jingine sakamakon kuri'ar raba gaddama da suka kada ta neman yancin kai a zauna a tattauna da nufin kaucewa tashin hankali wanda suka kada kuri'a a zaben raba gaddamar sun yi eh, gagarumin goyon bayan 'yantar da arewacin lardin kurdawan abadi ya bayyana kuri'ar a matsayin wadda ta sabawa doka ya kuma tura sojoji su kwace ikon yankunan da ake takaddama a kai wanda waɗanda ke ƙarƙashin ikon kurdawa da suka hada da birnin kurkik hukumomin kurdawan sun ce dakarun iraki sun ƙaddamar da hari kan mayakansu yau alhamis a yankin zummar jiya gwamnatin yankin kudistan ta ce gumurzun da ya cuci eh, duka bangarorin biyu kuma zai iya haifar da zub da jini da tashin hankali a iraki to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau ake kyautata zaton za a fitar da rukunin ƙarshe na bayanan da suka shafi kisan gillan da aka yi wa shugaban ƙasar amurka john f kennedy da mai yiwuwa ya ƙara haske kan lamarin da ya tada hankalin al'umma da ƙwararru kan kisan tsohon shugaban ƙasar an kashe shugaba kennedy ne lokacin da yake tafiya a titin birnin dallas jihar texas cikin mota tare da mai ɗakin sa jaki ranar 22 ga watan nuwamba shekara ta 1993 shugaba donald trump ya sana a sakon twitter cewa zai ba da izinin fitar da bayanan ƙarshe na kisan shugaba jfk mai yiwuwa ne kuma fitar da dukkan bayanan ya taimaka wajen samun haske kan kisan kennedy in ji kwararre larry sabato Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da bari mu fara rahotannin namu daga Najeriya, inda al'ummar jihar Plateau suka fara yi wa juna huduba biyo bayan yawan kashe-kashen da ake samu a wasu sassan jihar. Daga Jos ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Al'ummar jihar Plateau na ci gaba da huduba wa junansu da neman mafita kan matsalolin tsaro da suka addabi wasu sassan jihar. Kusan shekaru biyu da suka wuce jihar Plateau ta samu zaman lafiya in an kwatanta da shekarun da suka gabata. To amma a cikin 'yan kwanakin nan wasu sassan jihar sun samu kansu cikin matsalar tashin hankali da ya yi sanadin rasa rayukan mutane fiye da arba'in a cikin wata guda banda kisan ɗauki ɗaiɗaya da ake samu jifa-jifa. Kan haka na tattauna da wasu mazaunan jihar Filato ko me za a yi don tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa? Sunana Murtala Abdullahi wanda aka fi sani da Mamsa. Wannan abu babban abin bakin ciki ne, kuma dole ne matasa mu zo mu haɗa kai. Tsakani da Allah muna buƙatar ɗauki na shawarwari kuma mu matasa mu zage mu gaya ma junan mu gaskiya mu nemi sana'a to tsakani da Allah kiran da nake so in yi ma wannan gwamnati da manya lalle a duba matasa idan aka ce yau matasa sun samu abin yi to dole haɗin kai zai zo shi ma san a dikitoyi ya ce ba wata harka da za ta ci gaba in ba tare da zaman lafiya ba ah, muna kyautatawa cewa ubangiji Allah zai shawo gaban wannan abin da shaidan ya zo domin ya raba zamantakewan wanda muka saba yi gaskiyar magana shine ba za a iya yi wani harka ta kasuwanci harka ta siyasa harka ta noma ko harkan komai wanda zai kawo cin gaba in ba dai an samu zaman lafiya ba ko kai krista ne ko kai musulmi ne ko kai kana wace addini ne mu haɗa kai a yadda muka saba gani mu da mun ji labari cewa sun daɗe suna zaman lafiya bai kamata eh, rabe-raben nan wanda ya kawo mana ga rashin zaman lafiya ya ci gaba ba a ranar talatan da ta shige ma an samu rasa ran mutane uku a yankin Jol da ke karamar hukumar yau inda bayanai ke cewa wasu mutane biyu da suka jikkata sanadiyan kwanton bauna da wasu suka yi musu suna kwance a asibiti ana musu jinya. Kan haka malama ladi mai gari ta ce a duk lokacin da rikici ya auku mata da yara su bala'i ke aukawa. Wannan rikici ya zo an kashe mana mata. Gaskiya mu matan hukumar basa ba mu ji daɗi ba. to abin da za mu yi domin gani an samu zaman lafiya shine yanzu zan in fita da babban murya in samu matan kankara misali matan krista da matan eh, musulmi domin mu hada kai shi ma honorable john bere ya ce inda mabiya addinai za su rike ibadar su bil haƙƙi da gaskiya da za a kau da matsalolin tsaro mamakon mu rike ibada yanda ya kamata mun zubar da ibadanmu da krista da musulmi da tattafin mu nuna mana cewa duk wanda ya cire rai a gaban Allah ba zai samu aljanna ba ina karfafa wannan magana amma sai na dattijo mu rike ibada mu yadda ya kamata kowane ibada guda biyu na nuna mana cewa ka kamnaci makabcinka kamar kanka ina ganin in akwai kamna tsakanin mu to tabbata ce za a samu cikakken zaman lafiya in aka samu cikakken zaman lafiya a duk a duniya gabaki daya za a samu cin gaban rayuwa na kasa zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida Zainab Babaji. ta bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda tsarin kasafin kuɗaɗen da gwamnatin ƙasar ta gabatarwa majalisar dokoki ya haddasa ya haddasa da jijiyoyin wuya wajen 'yan adawa da ƙungiyoyin kare hakkin jama'a saboda a cewarsu tsarin kasafin na shekarar 2018 na kumshe da wasu dokokin da suka tauye wa talakawa 'yancinsu wakilinmu ah, ya mai sulaimu barma yana da ƙarin bayani Shirin fara karɓar harajin wasu ababen da a can da ba su da haraji da yunkurin farfado da wasu dokokin da gwamnatocin da suka gabata suka jingine saboda wasu dalilai shine abin da ke harzuka ƙungiyoyin fafutukar kare hakkin jama'a irin su MPCR ta Nuhu Muhammadu Arzika. Saboda haka suka fara zame kafar wando domin kalubalantar waɗannan matakai da suke ganin za su iya jefa jama'a cikin kuncin rayuwa. Yanzu an ce za a amsa haraji ga taki in ka so taki ga na shanu za ka sai ma masu jardin sai ka biya tv a ciki in ka yi compost sai ka biya tv a kai in za ka sai gare shi zin da aka dauka wajen 110 ne kuma gaba da ake son abu gasu deja mutane na kukan ta yi tauri domin haska fitila akan sabuwar dokar harajin da ke shan suka daga rukunonin al'umma misalin karɓar haraji daga dukiyar da mamaci ya barawa magadansa ministan kuɗi hasu masa'udu ya hallara zauren majalisa a jiya laraba to amma dan majalisar dokoki na bangaren adawa honorable sumana sanda ya ce ba su gamsu da bayanin da aka yi musu ba eh, yau sun ce kahin ka sai ka yi sai ka biya tax wannan misali ne burodi dole burodi yana kara kudi tun da an kara tax biskan shi inda an kara dala biyar ko an kara ashirin ko su a ganin su ba kudi ne ba amma nan zancen talakawa ne muke akwai kuma haraji akan gado can ne abin da ministry ya gayi ya ba mu mamaki sun ce yanzu kamar bisa kan harakan gado su ma gwamnati sai su shiga cikin marayu sai dai shugaban kwamitin kula da sha'anin kuɗi a majalisar dokokin ƙasa honorable adamu na mata na cewa mu wakilan jama'a na an zaɓo mu ba mu yarda mu amince da abin da zai ji mu jama'a kuma ba mu yarda mu yi aikin a ashe da zai ji mu ƙasa gaba ɗaya duk mai so a saurare shi ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ne in ƙungiyar wasu 'yan kasuwa ka ko wasu transporter ko kuma wasu malamai ko wani abu muna shirye su tambaye mu su zaka su ba mu nasu ra'ayi dole mu saurare su Ƙungiyoyin hularen kular da ke adawa da wannan sabuwar dokar haraji sun a aniyar gudanar da zanga-zanga domin tilastawa gwamnati ta canza ra'ayi matakin da masu linjaye a majalisa ke ganin rashin cancantarsa. yaya abin tun ba a yi biki ba sai ka tashi ka ce ga suna waɗanda daga korafin abin tun bai tabbata ba wanda za su yi kansu shari'a kenan za su yi kansu hukunci kenan za su zaba mu kansu bidishe tun da su kula da gwamnati ba su kula da mu ba alhali ko mu dan sun kamu dan iru wannan na an ka koma bayan hili kana kirari kenan baka damu ba da doka da oda ka daban ni sai nace suna da manuhohi daban kuma yancin suna ba mu iya hana musu ga su ga doka dukkan wani yunkurin samun cikakken bayani game da muhimman dokokin da ke kawo wannan cece ku kuce ya citura domin a cewar shugaban kwamitin majalisa mai kula da sha'anin kuɗi a damu na mata doka ba ta yarda da hakan ba saboda haka dole mu jira muhawarar 'yan majalisar dokoki ta ranar 16 ga watan novamba in ji shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger shugaba Madalla a gaida Sulaiman wani Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa Murya da Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 15. Yanzu kuma ga maimaitin shirin bango. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan fili na sai bango ya tsage ya gayyato shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya Dan majalisa Abdulrazak Namdas wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyin masu mu A saboda haka ba tare da wani bata lokaci ba, mai tambaya na farko bismillah. Sunana Rabi'u shugaba na jihar Kano na kungiyar ma'abota kafafen yada labarai don ci gaban ƙasa. Ina da tambayi guda uku ga ainihin babban bako. Tambaya ta ta farko shine a majalisa an sani guri ne da ake tabbatar da doka ko kuma a yi sabon a fito da wata sabuwar doka. To akwai abin da ya faru ga dan majalisa Abdulmumin Jibrin Kofa wanda majalisa ta dakatar da shi tsawon shekara ɗaya. To, a matsayinsa na masana shari'a bayan kuma ya cika wannan adadin shekarar sai kuma suka kara fito da wata doka da sai ya ba wa majalisa haƙuri sannan zai koma majalisa to da mai majalisa ta dogara da wannan abun ko kuma da majalisa ta dogara ta ce ba zai koma majalisa ba har sai ya ba da haƙuri bayan kuma wancan zaman da ya shafe na awa na shekara ɗaya. To. Sai kuma tambaya ta biyu shine ya suke ganin makomar su al'ummar da suka tura shi wannan waje tsawon shekara ɗaya babu wanda yake wakiltar su. tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu shine akwai kallo da al'umma suke wa majalisa da bangaren ainihin shari'a cewar ba sa ba da haɗin kai yadda ya kamata wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ko me zai iya bayyanawa game da haka sai kuma tambaya ta ƙarshe shine akwai rahotanni da suke cewa yadda ake duba yadda ake kula da lafiya misali kamar ta kare za ka samu a ƙasar amurka a nan najeriya ɗan adam baya samun wannan kulawar me majalisa suke kallo game da wannan a matsayinsa na masu yi wa al'umma doka. To bari ya baka ansa. Wannan tambayin hajiyar. To bari ya baka ansa. Ka ji tambayoyin nasa ko? To da je tambayan nasa. <laughs> Na farko batun ladabtar da honorable member eh, Jibrin. Eh. Ah, me yasa muka ladabtar da shi honorable Mumini muka ce sai ya yi ya tuba mana da sauransu. Eh. Abin da nake so ya fahimta ce ne. abdulmumini mu ne kuma abun da ya sa aka lokacin da aka yi wannan an ladabtar da shi akan zai kasance kwana ɗari da tamanin na zaman majalisa ana kiranta 180 days to nan kwanakin da aka sa shi bai kare ba ne na farko ma kenan amma tun daga farko ai mun ce in ya kare kwanakin nan ya kamata ya tuba mana ya ce abin da ya yi nan ba daidai ba to wannan in ya yi wayannan abubuwan za mu dawo da shi za mu amince to shi ko kullum yana gaya mana cewa shi ba zai tuba ba ma da sauransu to amma abin da kuma na ƙara haske a kai shine ba a yi wayannan abun don abdulmumin ne kaɗai ba ana yin kowane eh, eh, majalisa tana da dokokinta wanda ko ni ne ko wani ne in ka yi laifi dole a ladabdar da gado in ba yi in ba a ladabdar da mutane kowa zai tashi yi abun da ransa yake so to shi ne abin da muka faɗa kuma abdulmumin eh, yana aiki da mu muna aiki da shi ya san aikinsa don haka in ya kuskure an ce ga abin da za yi ga abin da za a ladabdar da shi to lokacin da aka ɗeba ba masamma na farko ba ta ƙare ba ba mu yi shi don a ci mutuncinsa ba amma haka abin yake game da tambayansa na biyu na biyu yana maganan kiwon lafiya gasken maganan muna sa ido akan kiwon lafiya ko yanzu nan ma ai akwai binciken da aka sa kwamiti na musamman ta duba me yake faruwa da asibitin na fadin shugabar kasa wannan ma yanzu aka sa kwamiti don a sani na an ba wannan kwamiti don alif da dubu da sha biyar an ba ta kusan biliyan uku a alif dari dubu da sha shida an ba ta biliyan uku a ne yanzu ma dubu da sha bakwai an bata biliyan uku da digo biyu duk wayannan to a nan har mun samu korafi cewa ba magunguna muka ce bari a saka to wannan ma na fadan shugaban kasa kenan a wasu asibitocin wanda yake kula da talakoki mun tabbata a budget an ba su kuɗaɗe don a tabbatar cewa sun samu an yi ma mutane jinya an siya magunguna ma mutane in ba yi ba sai mu sa kwamiti na health services na wadda kula da lafiyar jama'a sai ta zagaya ta duba me yake faruwa su maido da hoto ina ga muna mai da hankali akan wannan duka sai dai ka san abun ba dan majalisa kaɗai ba na uku akwai tambayan da ya yi batun wai ba kwa ba da ah, haɗin kai ba ma ba eh. ba ma haɗin kai ma game da cin hanci da rashawa eh game da cin hanci da rashawa akwai wasu kudurorin da ke gabanmu kuma muna aiki a kai akwai wanda ake ce efcc act ma mun yi a kwanakin baya mun aiki a kai har ma mun kira ita a ministry na justice ta kawo nata shawara yadda za a samu ba za a samu wani sabanin a tafiyan ba to wannan duka muna sa ido akai muna duba amma mutane su fahimta fannin shari'a daban fannin dokoki daban fannin zattasuwa daban akwai inda dole mu haɗa kai akwai inda dole kuma kowa ya yi nashi mu ba za mu yi doka mu zo kwan mu ne muke aiwatar da dokokin ba don wannan fannin da saurari ne don masu shari'a su suke da eh, hurumi su yi shari'a to dole wannan mutane su fahimci wannan amma a ce ba a yi gaba kida ba gaskiya ba ne muna namu kokari amma dokoki suna da yawa in mun kare ma mun yi dokan ba ta ma zama doka sai shugaban kasa ya sa hannu in ya sa hannu ne ya zama doka kenan to wannan ba wai mu dan majalisar shi kadai ba sai dai in bai sa ba ko bai mai da magana ba wata rana mukan zai zama in mun samu biyu ga kashi uku sai mu mu yi fasin dokan to wannan shine abin da nake so a fahimta to bari mu je ga mutum na gaba mutum na gaba bismillah ko sunana Sabi hasan Abdullah janalis ɗan ƙungiyar muryar ma'abota kafafen yaɗa labarai daga nan jihar Kano. Yau zan so jin menene ginshikin da yasa aka kafa majalisa tambaya ta ɗaya kenan. Na biyu idan an yi su ne domin tabbatar da doka ko me yasa suke bugewa da yi wa mutane rijiyoyin tuka-tuka duba da gwamnoni da ciyamoni su ma suna yin irin wannan aiki. Sun tambaya ta uku zan so jin ina bambancin ɗan majalisa da kuma shashin zartaswa. Goma ya sa wasu ɗan majalisa kan shafe tsawon shekaru sama da goma ba tare da an ji su ba, ma'ana ɓangaren cikin ko a'a, ballantana kuma a su sun kai moshin haka. To wannan tambayar shi eh muna tare wannan tambayar shi zai baka ansa ai ya kamata dan majalisar da ba a jin ɗuriyar shi shi ya kamata ku yi ma wannan tambayan ko? bari ba da na farko guda uku da na jibe wannan din ban ta ba sosai ba na farko ya ce menene bambancin dan majalisa da da fannin zata wako a da farko ya ce me yasa aka kafa da ai me yasa aka kafa majalisa eh to abin da yasa aka kafa majalisa don ta yi dokoki bambancin majalisa a mulkin soja da da demokradiya shine dole akwai majalisa duk wani abin da za a yi na farko dokoki mu a majalisa mu za mu kafa na in duk wani abin da za a kashe kuɗi da za a kashe a wannan ƙasa na najeriya dole ne mu ne za mu sai mun amince da ita an kawo kasashen kuɗinta mun amince ga kuɗaɗen da za a kashe ga ɓangarorin da za a yi da ayyukan da za a yi da sai mun amince in mun amince kuma shi za a kai ma shugaban ƙasa shi mai sa hannu ya zama doka don tsari ne na mulki ba za ka tashi kawai ka yi abu da ranka yake so ba za ka yi abu based on abubuwan da ka kawo ka ce ga abin da zai yi a wannan shekara kuma haka ne na biyu kuma za mu sa ido a matsayin mu na 'yan majalisa mu duba abubuwan da muka amince da su a kasafin kuɗi cewa ga abin da za a yi ga abin da za a yi a wannan ƙasa an yi su ne ko ba a yi su ba to shine wannan kuma aikinmu ne na uku kuma mu tabbatar da abin da a turance na kiranta representative wato wakilci tun da muna wakilci ne duk abun da yankin da kake wakilta in akwai matsala dole ka tashi a madadin su ka kawo kukansu ka gaya ma eh, majalisa a dauke kuma a dauke mataki a kai ko a kuduri ka kawo babban kuduri ma'ana bill ko karamin kuduri ma'ana motion sai a kawo shugaban kasa su da fannin zartaswa su aiki a kai wannan ina ga shine bayani na akan me yasa aka kafa majalisa abin da ya sawa kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa mai ali daga birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. Jami'a Ali kenan da eh, maimaitin shirin bango. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya zo daga hannun Isa Lawar Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya. Ya ce salam BOA Hausa rashin gurfanan tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan a gaban kotu domin ba da shaidar yadda aka yi wa da kuɗin sayan makamai abin takaici ne matuƙa domin ciki da gaskiya wuƙa ba ta huda shi. Sai sako na gaba yake cewa komawa noma ga dangadan da manoman jihar Duffa suka yi biyo bayan lafawa 'yan ta'adda a yankin yayi daidai. Ina fatan gwamnatin ƙasar Nijar za ta ƙara yawan matakan tsaro a dajin domin kaucewa kisan mummake kamar yadda 'yan ta'addan suke ma manoma a wani sashen na jihar Adamawan Najeriya. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Chaledi jihar Bauchi. Sakonmu na gaba kuwa na haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga hannun Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a Bauchi. da kuma alhaji hassan mai waya kan giwa da suke cewa salam boa hausa shiga yajin aikin sai baba ta gani da ma'aikatan kananan hukumomin jihar adamawa suka yi abin dubawa ne ya kamata gwamnatin jihar ta dubi wannan lamari don kawo ƙarshen wannan yajin aiki Shi ko sakon ya ce jama'ar ƙasar Kenya da ke gudanar da zaben shugaban ƙasa a yau Alhamis. Da fatan za ku tsaya tsayin daka wajen ganin kun zaɓi wanda zai inganta muku rayuwa, ba wanda zai inganta kansa da na iyalansa ba. Da fatan za ku yi zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Sakon ya zo daga hannun Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. sai saƙon malar luwani sa'idu gayari a jihar zamfara da kuma ahmadu manaja daga bauchi angon karfin madaki suka ce murya amurka ku ba mu dama mu yi kira da babban murya ga shugaban ƙasa muhammadu buhari cewa lokaci yayi da ya kamata baba buhari ya ɗauki matakin ba sani ba sabo akan mutanen da ke zubar masa da kima da mutunci a gwamnatinsa na talakawa mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta hanyar dawo da abdulrashid maina cikin wannan gwamnati a ɓoye To a gaida Nazir Ahmed Hausawa kafin mu kai ƙarshen shirin namu ga Grace da takaitaccen labarai. Yau ake da zaton za a fitar da rukunin ƙarshe na bayanan da suka shafi kisan gillan da aka yi wa shugaban ƙasar Amurka John F. Kennedy da mai yiwuwa ya ƙara haske kan lamarin da ya tada hankalin al'umma da ƙwararru kan kisan tsohon shugaban ƙasar. an kashe shugaba kennedy ne lokacin da yake tafiya a titin birnin dallas jihar texas cikin mota tare da mai ɗakinsa jaki ranar 22 ga watan nuwamba shekara ta 1993 shugaba donald trump ya sanar a sakon twitter cewa zai ba da izinin fitar da bayanan ƙarshe na kisan shugaba jfk mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence ya ce ma'aikata harkokin wajen amurka ba za ta ci gaba da ba da kuɗi a shirin majalisar ɗinkin duniya da ba shi da tasiri ba na tallafawa mabiya waɗansu addinai tsiraru a ƙasashen gabas ta tsakiya a maimakon haka za a rika tallafa musu kai tsaye ƙarƙashin shirin cibiyar bunƙasa ƙasashen duniya ta amurka pence ya sanar da haka ne jiya da dare a wajen wata walima da wata ƙungiya da ke hankoron wayar da kan al'umma kan halin da kirista suke ciki a gabas ta tsakiya ta shirya mataimakin shugaban kasar ya ce majalisar ɗinkin duniya ta gaza taimakawa tsirarru mabiya waɗansu addinai ta kyale su suna shan wahala ba gaira ba dalili pence bai ambaci ƙasashen da abin ya shafa ba ko kuma lokacin da za a yi wannan canji ko yawan kudaden da za a ware daga gudunmuwar da amurka ke badawa ga majalisar ɗinkin duniya masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can anjima da daren allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga ta sashen hausa ga yan uwa da abokan arzikin abokin aikinmu mr solomon jack bisa rasuwar mahaifiyarsa ubangiji ya yi ta'aziyya yanzu a madadin grace alheri abdu da ta taya na gabatar da shirin da kuma miss julie lezard Christian wadda ta hada da kuma bada umarni da injiniyan mu na yau aidun utku ibrahim jarmai ke cewa mu kasance lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe